sai na ji wani abu ya zubo min a fuska ban ankara ba je jini ne kawai sai ta dinga duka na da takalmi gefa da baya ka gane asumi ta kira na jamu ta zage ta nan ma suka yi two fighting da asumi da na jamu ita na jamu ta ce a gaya mata inda asumi take za ta zo ta lakaɗa mata duka yawwa ita ma za ta rike ta saboda ta mata rashin kunya to a wuta ana ta gaɗe gaɗin cewa wai akwai wata daga cikin kawayenku na tiktok asimi wakili ta lakaɗa miki na jaki shi menene ya faru eh maganar da ake faɗa gaskiya ne ta yi bakin ina beddanta kuma ta yi wani zamba cikin aminci mun haɗu da ita a Everett Ishot dai magana da zan faɗa ma ka gane broda akwai kyan ɗin abu mako da suna kai ba wanda kwanaki kai da ana ta yin shi ka gane a media? Eh. Yawwa. So kyan ɗin already lokacin da aka yi kyan ɗin ni da asini lokacin da abba ya fara posting din na saiba ni na je na yi comment kana ji ina ji ki yar filla kawar ta kira ni suna tare da asibiti sai take cewa na san waye na je na yi wa comment na ce eh mana sai ba ne ta yi sabon saurayi na je na yi mata comment akwai aibu ne a ciki ko wani abu ka gane eh. wanda lokacin abba ko mako ne akan abin shi ko abba ne ni ban san abba ba ka gane a time din eh. to muna haɗe da asibiti da a lokacin ba sa tare da abba mako saboda a taifan sun yi fada sun yi rigima duk ma inda ta zauna zagin shi take tana ci mai mutunci tana cewa ita take mai komai ka gane irin abin wanda mu muke tare da ita ka gane mm. a taifan muke jin haushi shi abba makon ka gane saboda mun kawayenta ne irin abin da yake mata inda irin da yadda take cewa tana daukan nauyinsa ita take mai komai ita ta sai mai mota ka gane irin abin ai mm, ka gane to ita ita asimi ta yi kishi kenan daga sun so masu da ne sai ba yauwa to ka gane a time sai asmin suka kira ni da ita da esfillo da suka kira ni da ita da esfillo sai take ce min ina ina asmin sai ta fara zagi na kaza kaza kaza kaza a gaban na jama aka yi ta sa'alo da suna zaune ka gane ta eh. fara zagi sai ta rama zagin da taimun kaga it means mun yi two fighting a time din eh, ka gane kun yi zagin fada ya riga da ya wuce a ta sa na jama a cikin fadan na jama ma babba ma ta da labarin fadan ma bata san ma ana yi bata sa na jama a cikin fadan ka gane a eh. time din na da mace kira da irin ta ja mata kunne ta ce ba ta so irin haka ba ta son kananun maganganu saboda ita mutum ne ba mai son kananun magana ba asmi ta kira na jamu ta zage ta nan ma suka yi two fighting da asami da na jamu asmi ta ce ina na jamu za ta same ta na jamu ta ce ta gaya mata inda take za su zo ta ke ta suka zo dai aka yi rigima ka gane ita na jamu ta ce a gaya mata inda asmi take za ta zo ta lakaɗa mata duka yawwa ita ma za ta ke ta saboda ta mata rashin kunya ka fahimta eh na fahimta ta gane aka yi faɗa aka ba na jama haƙuri aka ce ba girman ta bane abin da ya faru dan Allah ta yi haƙuri a bar magana suka safanta tsakanin su da asmi da na jama suka dawo suna magana tunda ai sulhu alkhairi ne ka gane suka sulhun da kansu normal daga ƙarshe suna sai ban ma suka zo suka sulhun da kansu da asmin ka gane har asmin ta sani a group din sistan da ta sani a group din sistan ta na bikin kanwata kenan na bikin kanwata da ta yi kwanaki eh. har take ce mun hajara ne mutum ya ce kaza kaza ni na kira asumin a waya nake ce mata asumi abubuwa sun faru da yawa a baya an samu misunderstand amma da Allah mu yafe wa juna babu kyau gaba ta ce mun duk da komai ya wuce to kaga zan dauka komai ya wuce a wuri na har ga Allah ban rike ta a ba mm. to um, shekaran jiya ranar lahadi ko asabar ne ranar juma'a ne dai ina tunanin a juma'a ko asabar na je Ivan sai na hau saman bene na je na raka wasu kawaye na biyu za su yi an musu kitso sai asini suka zo suka tarar da ni a saman bene da ita da besti da wani ana ce mai baba shehu waye shi besti din besti akwai wani besti marin indara mubarak besti kaka ne shi eh, mubarak na mubarak besti na gani yawa to shi da akwai wani ana ce mai shehu baba shehu to ni baba shehu nake ce masa irin mutum ya ganka ya maka wasan banzan nan ta matse mun baki kusan so uku Baba ce har yake cewa ki daina dota irin haka ba na so. Na ma sai wani gilas da shi ya gwada ita ma azumin ta ɗauki gilas ɗin ta gwada ta ce gilas ɗin ya mata kyau har ana wa wata ƙawata kitso ka gane? Eh. Ana wa wata ƙawata kitso a kan ɗin har take cewa kitson nan wallahi bai ba zai miki zafi ita ma kawar ta tsira ta ce ba ta son kitson ma ta yi zuciya muka sako muka yi sallama da ita to a nan take cewa min beddan ta ya zo da ya ce min zan zo ita ma ta ya kamata in zo beddan ta sai na ce mata okay babu matsala zan yaushe ne ta ce mun wace gari ne za a yi bedda wace gari ta ci tura mana hoton bedde na je na yi wushin ɗinta ta ce mun tankin sista kaga na ɗauka babu komai komai ya wuce ni a raina ba riƙe ta ba ka gane na yi wushin ɗinta ma ta ce mun thank haka dai to da daddare na shirya na je na kira Da shi ne ma ya kira ni ina ga a time ɗin yake ce mun zan zo za mun taho na ce masa eh za mu je da Fati Oruma ne amma kaga babu daɗi da taho mu tafi tare da ita ka gane da ya ce mata ya kamata mu zo na kira ita altifat nake ce mata ta zo mu je dandan su take ce min ba za ta je ba ba ai gayyace ta ba kuma ba ta da lafiya sai nake wace ita altifat yake Fati Oruma okay ka gane eh to suka zo Fati Oruma sai nake ce mata bari ga nan zan zo gidanta sai na zo gidan ah, ita Fati Oruma na shirya na ce mata ta je ta sauke ni muka shirya muka je ta je ta sauke ni Fatima akwai raba ɗari biyar biyar a jakarta ta cire mun raba ɗari biyar biyar ta bani ta ce min gashi in je in yi ma asilin yiki ka gane eh. suka je da asibin ma suka sa asibin ta sauko lokacin tana sama ta sauko ta yi mana snap ta ce mun yi kyau muka yi abubuwa aka yanka ket mai numfashi suka muka yi abubuwa ana latutana apartment a nan ta suka yi decoration ɗinsu suka kama ɗakuna a nan aka yi bedda ka gane? na gane shikenan muka je abubuwanmu aka yanke kek ni na ce mata a lokacin nake cewa a ba za a yi kiɗa ba ne ki sa zan yi miki miki sai ta ce min bari ta hau sama da ta hau sama sai ta kwalla min kira da ta kwalla min kira sai take ce min in zo da Allah sai na hawo sama ina zuwa sama sai ta rufa ɗakin da ta rufa ɗakin sai ta ce in zuge mata zubar rigarta sai na zuge mata zubar rigarta da na zuge mata zubar rigarta na buɗe kofa zan fita sai ta ce min auta dawo za ni magana sai na ce mata ofis oh, ba matsala sai na zauna muna magana sai ta ce min lokacin da aka yi kes ɗin sun sai ba da amu da Afa. me isa kika shiga faɗa me isa kika zage ni sai na ce mata faɗa mun yi tufafi. da ke ne kin zage ni na zage kuma ke kika ma fara kira na a na ce to yanzu kuma menene ban ankara ba kawai sai na duka a tsakiyar kai na da takalminta da ke kafanta ta buga min akai da ta buga min takalminta a kafanta da yake kafanta ta buga min akai ina tambayar ki kama ne sai na ji wani abu ya zubo min a fuska ban an gara ba duk jini ne kawai sai ta dinga duka na da takalmi gefa da baya ka gane abin hayya kai ga fidda jini ina da matsala ne a kaina na abin har kai ga fidda jini kenan yawwa already ina da matsala a kaina daman na san shine kadai lagon da ta samu ta da ke ni shine sai na ce mata na tabbata kina da sanin ina da matsala a kaina shine ya ja kika da kina da takalmi a tsakiyar kai nace shine karfi na ba iya abin da zan iya miki kitabus amma dan Allah ina roƙon ki yi haƙuri ne na miki ki tsaya ni magana yadda ki ne ba na so na ruguza miki farin ba na so na yi hayaniya da ke kaga ne hmm. tana ba duka na nake mata wannan maganar abin nufi duka ɗaya ta miki ko kuma zai yi karfin da dai kanki zai rage karfin ta ta yi takalmin ta ta ɗauka ta ɗaura min gashi nan a sama tsakiyar kai ta ji mun ciwo eh, misali ta da ke ni eh, takalmi gefen fuska ƙasan baki takalmi ne tsini ko kuma takalmi na sawa haka wani irin takalmi ne takalmin takalmin mai irin na mata mana mai tsayi kafin a takalmin mata wanda suke sawa eh irin mai kundu a ƙasan nan kenan yawa irin mai kwando a ƙasa a lokacin da ke ce mata asmi ki tsaya ni magana beddan ki ne ba na son na ruguza miki farin cikin ki tana duka na fa hmm. ka gane eh na gane nake cewa ba na so na ruguza miki farin cikin ki ne ne miki sai ta ce min ai ita kullum da ni take kwana a ranta take tashi sai na ce to ai tun bani mamaki saboda ni daddan ki nazo kuma ke kika yi inviting ina kuma da zuciya ɗaya nazo ban zo da zuciya biyu ba amma haka kika yi min amma babu komai ni na tabbata zan dau mataki a ki. abin da na gaya mata na ce labo na ɗaya da kika gani kika da ke na akai kin san ina da matsala akai shi ne a taimin da nake mata magana ba na iya gane ta ma biyu nake kallon ta haka hmm. biyu nake kallon ta ba na iya mata magana to ya kike samun kika kubuta daga hannunta to mutane sun bubbuga kofa sanda na matse mata halitta sai na ce mata ta bari ni magana hakan tana duka na na ce mata ta bari ni magana ba na so a yi hayaniya ba na so in sauka amma na ce ba wai karfi na kika ba ba duka na da kika yi a kai kin fidda min jini kuma kin san ina da matsala a kai ba zan iya aikata komai ba ka gane? Mafuci mm. yasa kika yi min haka amma ki tsaya ni magana muka yi magana na ce to kin bani mamaki ni da zuciya ɗaya na zo ki amma tun da kin min haka iyaye na wasu ɗau matakin shari'a akan hukuma za su ɗau mataki akan ki sai ta ce me nake da shi suwaye iyaye na ka gane irin abin Mm. waye ni ne na tara ita ba yan daba ce kim ne ya wannan danta ya sa ta daina dabanci ka gane mm. in na yi wasa ita ce adali na sai ta kashe na a ɗakin ma ka gane mm. shikenan muka yi magana kawai sai na ce mata shikenan ba matsala ai already ta riga da ta samu abin da take so ta da ke ni ka gane sai ta buɗe kofar akwai wata kawanta ma fannin ita ta fara shigowa ɗakin so sai na rarrafa ƙasa, domin sai na sauka sai na kira antinmu sai na kira fati oruma na gaya mata saboda ita ta kawo ma wurin dasha na gaya mata suka ce min ga so sai mai numfashi ma tana ta kira na a time su lokacin sun tafi ma suna ta kira na saboda lokacin suna kokarin tafiya ne ta kira ni sama na jita. suka zo dai suka ɗan yi hayaniyar su da mai numfashi mai numfashi duk mutanen da suke wurin nan ba wanda ya bawa azumi gaskiya kowa cewa yake bata kyauta ba yi inviting din mutum wurin da ke kuma ya haka bata kyauta ba to muka zo dai muka tafi asibiti aka yi treating ina da safe muka je muka je muka kai statement dama tun da daddare na statement na gaya masa da safe muka je bamfai aka rubuta mana laita aka ce lalle sai mun koma division din da aka yi abin ka gane yankin da abin ya faru muka koma yankin da abin da ya faru muka aka rubuta mana muka kai sun neme ta sun je gidanta hotel din da ta zauna aka je aka ce ta yi checking out an je gidanta ba ta nan ya abin da ya faru amma eh, hukuma tana nan tana neman ta ta hudu, ba ba ma ta daga wayar kowa Mm. Ah, abin da take gaya wa mutane kuma a wurin bata da ke ni ba ta gane eh, to ya aka kika zubar da jini ba ya ga ta da ke ni bata da ke ni ba ba wanda ta ga ta da ke eh, ba wanda ya ga ta da ke duk da autan ta zo gadon beddanta ya za a yi ta da ke ta amma ka gane irin abu eh amma ji da ko kima kin taba kyasa shi saurayin nasu ne a'a ba ni ne zan yi da shi ba abin da zan yi da shi ai ni saurayin ta muna mutunci da shi abba mako mutum ne wanda muke mutunci da shi yana da kirki mu'amala ce ta mutunci ta sami ni da shi kuma sanadiyan suwaye sanadiyan ba ce eh, wannan kuma ni a iya tunani na abba mako sun fara soyayya da ba bayan sun rabu da asini ba ma ka tare da asini suka fara soyayya. to amma misali mm. dama kikan samu irin wannan sabani ne su abokanin ki ko ji kawayen a ni gaskiya ban taba sabani ba sharfardi in ka gane ni ni ka san mutum ne ma wanda bana son hayaniya bana ma shiga harkar kowa sai wanda mu'amala ta haɗa ni da shi ta rayuwa ka gane hmm. ba na shiga harta kowa ba na faɗa duk wanda ya san halina sai ya gaya maka wace ce ba ruwana da mutum hasali ma ni faɗan ƙawaye nake shiga ya zama faɗana ka fahimta na fahimta kawaye ne za su zo ana faɗa muna tare da su ya zama nan na sa baki ƙarshen ma sai a zuya faɗan ya koma kaina ka gane irin abin saboda ni mm. mutum ne wanda bana magana in ka cuce ni zan barka zan kyale ka in ka cuce ni zan barka da Allah ko da ba wai ban da wanda zai ɗauka mun mataki ko na ba ko da za a dauka mun ko an yi yunkuri zan ci a ban mutum saboda ita rayuwa ka zama na mai haƙoƙi a ko da yaushe